Deutsche Welle Shirye-shiryen sashen Hausa Masu sauraro Abdurrahman Hassan ne ke muku sallama a cikin shirinmu na safe zango na farko na shirye-shiryen sashen Hausa na Deutsche Welle wato DW kenan da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin na yanzu ba a ji cewar a yau an cika shekaru 57 da Najeriya ta sami 'yancin kai daga Birtaniya da ta mata mulkin mallaka. Sai dai har yanzu wasu jama'ar ƙasar na ganin akwai saurari na a kaba. muna so gwamnatin tarayya a bunƙasa mana wutan lantarki a shimfiɗa mana a hanyar jirgin kasa mu samu wutan lantarki masana'antu za su bunƙasa wayannan abubuwa ne kawai muke bukata a gaggera mana hanyoyin mu cika mana alkawari wanda sardauna ya yi mana To a Nijar kuwa kwamitin da ke sasanta rigingimin 'yan siyasa ƙasar ne wani zama a jiya domin zaben sabon shugaban hukumar zaɓe da mataimakinsa. sai da 'yan adawar sun kauracewa taron amma bai hana aka yi zaben ba an taba ɗaukar shugaban sai da mataimakin shi gungi daya eh kaga wannan babban asara ce aka ma kasa saboda zabe za a taya sun yi so kan muje saboda su je su karansu babbaka ba su ko ba san ba yau suka ci karansu babbaka gobe sa ci biri wanda bai Muna tafe da karin bayani a cikin sharhunan bayan labarai, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Deutsche Welle Labarun duniya Al'umma na halartar rumfunan zaɓe a Catalonia. Dokar haramta niƙabi ko burka ba ta fara aiki a yau a Austria. Jama'a a garin Buya da ke a kudu maso yammacin Kamaru na cikin zaman ɗarɗar. Ɗaruruwan jama'a a Catalonia na tururuwar zuwa rumfunan zaɓe a Barcelona da kuma sauran garuruwa domin kaɗa ƙuri'a a baɓen raba gardama na samun 'yancin kai da gwamnatin Spain ta haramta. Masu aiko da rahotanni sun ce duk da ruwan saman da aka tashi da shi a Barcelona da kuma Geron a arewacin ƙasar a mahaifar jagoran 'yan awaren carl jama'a na fita kai a kai. wannan mutumin na daga cikin waɗanda suka fito eh, ya ce jami'an tsaro na yawo na bi rumfunan zaɓe suna kwace kayan zaɓe amma hakan ba zai hana min zaɓen ba gwamnatin masu ra'ayin rikautar spain ta mario rajoy na da ƙalubale a gabanta na wannan zaɓe wanda ka yin barazana ga zafafa fafutukar da 'yan yankin basque na kasar suka yi na neman 'yancin kai kusan shekaru 40 da suka wuce wata doka da ta haramta sanya niƙabi ko burka wato ainihin mayafi na mata musulmi da suke rufe fuskokinsu za ta fara aiki a yau a austria sai dai kuma ana ganin dokar za ta iya kawo cikas ga 'yan yawon buɗe ido musulmi hasali ma 'yan ƙasar saudiya waɗanda a kowace shekara kamar mutum dubu ɗari ne ke zuwa yawon shakatawa a austria wannan doka na fara aiki ne dab da lokacin da ake shirin gudanar da zaben 'yan majalisun dokoki a ƙasar a ranar 15 ga wannan wata kuma matashin ministan harkokin waje na ƙasar na jam'iyyar 'yan mazan jiya sebastian kos ɗan shekaru 31 wanda shine gabatar da dokar ana sa ran cewar zai zo kan gaba a zaben a yau ɗaya ga watan oktoba a garuruwa da dama na jamus kama daga berlin da hamburg da frankfurt a karan farko ba kaddamar da rukunin auratayya na jinsi ɗaya wato auren 'yan maɗigo da 'yan luwaɗi tsakanin maba da maba da kuma mata da mata a cikin watan yunin da ya gabata ne majalisar dokokin bundestag ta amince da kudurin dokar na auren jansi da kuma ba su damar karbar yara yan domin riko yanzu haka dai jamus ita ce kasa ta goma sha biyar da ta amince da dokar ta auren jansi to labaran duniya ake sha daga nan sashen hausa na dw rahotanni daga garin buya da ke a kudu maso yammacin kamaru bangaren kasar inda ake magana da harshen ingilishi na cewar jama'a na ta arcewa a yayin da a yau aka shirya 'yan awarin kasar za su bayyana wata sanarwa ta samun 'yancin kai don kafa kasarsu dab da lokacin da ake yin bikin cikar shekaru 45 da haɗewar ɓangarorin ƙasar ta kamaru da ke magana da faransanci da kuma ingilishi rahotanni sun tabbatar da cewar mata da maza da tsafi duk sun ware yayin da kantuna da kasuwanni suka kasance a rufe sakamakon fargaban da jama'a suke da shi na fuskantar tashin hankali bayan da jami'an tsaro suka yi wa garin na buya ƙawanya an ba da rahoton cewar magoya bayan kungiyar ƙwallon ƙafa na lille da ke arewacin faransa guda 29 suka jikkata bayan da wani bangaren filin kwallon kafar na amin ya dare ya kuma rubuta da su lamarin wanda ya faru a jiya a lokacin da ake karawa a gasar zakaran zakaru na faransa tsakanin lille da Amin wacce ta karbi bakuncin wasan ya sa a mintoci na goma sha shida da soma wasan alkali ya dakatar da karawar duk da macewar lil lille ke cin wasan a lokacin da ɗaya da banza ƙwararru kan sha'anin gine-gine sun ce nauyin 'yan kallon shine ya rinjayi ginin na filin kwallon kafa wanda ya rikito da su to labaran duniya kenan annan daga nan sashen hausa na dw yanzu kuma sai sharhunan bayan labarai wanda abdulrahim hassan zai gabatar Deutsche Welle sharhunan bayan labarai. To a cikin sharhunan bayan labaran za a ji martanin al'ummar tsohon yankin lardin Sardauna a kan matakan da suke fatan gwamnatin Najeriya ta ɗauka a yayin da ƙasar ke bikin cika shekaru 57 da samun 'yancin kai daga turawan Birtaniya. Bikin da ya zo kwanaki kalilan da ƙasar take neman ɗinke matsalar masu neman kafa yankin biyafara. Sannan za a ji cewa yau ɗin ne su ma al'ummar yankin Kataloniya, ke kaɗa ƙuri'ar neman ɓallewa daga ƙasar daga kasar sifaniya muna kuma tafi da rahoto na musamman akan sauyi da ake samu a nahiyar afirka inda za a ji yadda wata mata ta jingine aikin gwamnati don sadaukar da kanta wajen tallafawa sauran mata musamman na karkara waɗannan kaɗan kenan daga cikin irin rahotannin da ke tafe a shirin tare da ni abdulrahim hassan Jama'a fa ku taso da musu tana kira da mu zo da ci gaba. Tumadalla, a yayin da a yau Najeriya ke bikin cika shekaru 57 da samun 'yancin kai daga turawan Birtaniya, su kuwa al'ummar lardin Sardauna wato sardauna province da ke jihar adamawa sun kirayi hankalin gwamnatin tarayyar najeriyar da su nemi hanyar ɗinke barakar neman raba ƙasar da ƙabilar ibo ke ikirari wannan da yana zuwa ne bayan da al'ummar yankin ke nuna fargabarsu kan yadda yunkurin biyafaran ka iya yin tasiri a sauran sassan ƙasar da ke da niyyar kama su, wannan ya sa wakilinmu na birnin yola muhammad aliyu mustapha ya ziyarci gari mubi da ke arewacin jihar adamawan inda 'yan yankin suka fara bayyana masa bukatunsu ga gwamnatin tarayya. ai abin da muna suka su tata su tata ya zo movie nan mun ji daɗi a kawo ko girki su sauka a movie ba sai an ji wani wuri ba Allah sa a yi haka din mu fa ba abin da muke nema a dawar mana da gabna din muna set na kanmu iyakacin abin da muke nema idan za mu iya mu gudanar mu rike mu rike in ba za mu iya mu rike ba mu rusa kanmu da kanmu muna so gwamnatin tarayya a bunƙasa mana wutan lantarki a shimfiɗa mana a hanyar jirgin kasa mu samu wutan lantarki masana'antu za su bunƙasa wayannan abubuwa ne kawai muke bukata a gaggera mana hanyoyinmu cika mana alkawari wanda sardauna ya yi mana ra'ayoyin wasu al'ummomi a mubi yankin tsohon lardin sardauna kan bukatun da suke son gwamnatin tarayyar najeriya ta biya musu hakan kuwa na zuwa ne daidai lokacin da sauran yankunan ƙasar ke bukatar ɓallewa wasu kuma na son a bar su su mallaki albarkatun ƙasa da allah ya huwa cewa yankin nasu shi dai lardin sardauna wato sardauna province a turance yanki ne da ke tsakanin ƙasashen kamaru da najeriya da chadi wanda ƙasar jamus ta yi wa mulkin mallaka amma daga bisani sai aka bayar da amanarsa ga najeriya kamar yadda dattijo alhaji ahmadu zira wani tsohon ɗan doka a lardin ya shaida dw hausa na yi aiki a lardin sardauna da sunan ttp trust treasury police aka zo aka zo aka zo aka yi zaɓe muka zaɓi nigeria to daga zaben nigeria aka ce mana amana dama akan amana muke din muka zo muka zaɓi nigeria aka zo aka ce sardauna province to ni a gaskiya zan gaya maka daga lokacin da germany ta ba english amana a lokacin nan mu ba mu da 'ya'yan boko ai baya ga waɗancan bukatu da 'ya'yan lardin na sardauna ta ɓangaren mubi ke neman a biya musu masu nazarin al'amura na ganin bisa la'akari da ayyukan 'yan tarikar baya da ya ɗaiɗaita yankin akwai buƙatar inganta tsaro a yankin da kuma sake gina shi dr edgar amos mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a tabbata har akwai tsaro na biyu abubuwa da aka lalata kamar um, gidaje makarantu asibitoci da abubuwa na more rayuwa a tabbata suna nan duk da tarin korafe-korafen al'ummar lardin na sardauna a cikin waɗannan shekaru da aka share tun kuma lokacin da suka zaɓi zama a najeriya bayan marigayi samadu bello sardaunan sakkwato ya rarrashe su al'ummar yankin ba su taɓa ƙoƙarin fito na fito da hukuma ba don a biya musu buƙatunsu babban burinsu dai bai wuce na samun jiha ba kamar yadda ra'ayi mafi rinjaye ya nuna sai dai ko hakan nasu zai cimma ruwa shine abin jira a gani muhammad aliyu mustapha dw hausa daga eola a nigeria to har yanzu dai muna nigeria inda likitocin dabbobi da nabil adama a kasar ke kokawa ga karancin magungunan allurar rigakafin cizon karnuka inda kuma suke nuna damuwarsu kan yadda wasu karnukan ke gararan ba a kan tituna an dai nuna fargaba akan yadda matsalar ka iya zama barazana ga yadda wata cuta ka iya halaka al'umma da dama a don haka ne wakilin mu a kaduna ibrahima yakubu ya tuntubi dr fatima bukar likitar dabbobi da ke karantarwa a jami'ar ahmadu bello da ke zaria duk wanda ya ajiye kare ya dinga zuwa yana musu rigakafi duk irin karnukan da ba kowa suna yawo a gari ana kakka masu saboda su ma illoli ne ga mutane dan kana tafiya yana iya cizon ka kuma ba a san wanda yake da shi ba muna jawo hankalin mutane da in kuka lura akwai kare da ba mai shi yana yawo to a kama shi babu shakka tsadar maganin rigakafin ciwon da kuma rashin wuraren adana su a cikin asibitocin birane da na karkara na zama wani babban kalubale da ke fuskantar bangaren kiwon lafiya a Najeriya musamman ma dai idan aka yi la'akari da rashin wutar lantarki da za a ajiye su. Bugu da ƙari hatta masu sai da magunguna wato pharmacies su ma dai sun nuna da cewa ba kowane asibiti bane ke sayan maganin rigakafin ciwon haukan kare Dr. ya Inusa shine dai babban likitan wani asibiti mai zaman kansa da ke a Kaduna da ke bayyana irin hatsarin cizon ire-iren waɗannan karnuka a jikin bil'adama. Saboda zai kasance idan kare ya cije ka ba lalai a wannan lokacin ne wannan matsalan na cizon zai faru da kai ba kila wani ma sai nan gaba ko in ya zo mutuwa ko wani abu. Sannan kuma idan ya kasance akwai rabies nan a koda yaushe ne a cikin asibiti so zai rage yaɗuwan irin wannan matsalolin na karancin wayannan magungunan da ake kiransu antirabies musamman mu a nan Najeriya ko kuma in ce makarkara gabaki. So kaga wuta ya ɗaya daga cikin abin da zai sa antirebus ke wahala kuma ya dan tsada gaskiya so kaga wani idan ka yi mishi so idan ka ce mishi ga kuɗin da zaka biya ni cizon kare ci a wancan makare ya cije ni bai mushi komai ba so kaga ya kamata a ce ana ƙara ware da mutane kai akan da masu kiwon karan da shi kan shi fare din Shi dai wannan ciwo an fi samun shi ne ta hanyar karen da ke da taɓin hankali wanda kuma duk karen da ya ciza shi ma zai kamu da wannan ciwon. A saboda haka ne likitoci ke gargadin al'umma gami da lura da irin yanayin da dabbobin su ke ciki. Shin koyaya masu kiwon karnuka irin su mafarauta ke bi wajen kulawa da lafiyar karnukan su ga wani mafaraucin da na zanta da shi. idi ga luga mai bindigan kashe bauna wanda yake badarawa mu mafarauta mun ga ya ciji wani ko a cikin mafarautan ko wani abu sai mu je mu yi allurar maza maza na dafin dun dafin kamar maciji ne nasu eh, dafin shi ya kama mutum wallahi yana yana haukatar da mutum duk da cewa dai a nan jihar Kaduna gwamnatin ta ɗauki matakan tabbatar da ganin cewa ana yi wa karnukan jihar allurar rigakafi a kyauta to sai dai abin da ya kamata kowane bil'adama ya sani anan shine wannan rana dai an keɓe shi ne don faɗakar da al'umma akan hanyoyin rigakafin kula da karnukan su ibrahima yakubu sashin hausa na dw daga kaduna a nigeria. to a jamhuriyar nijar kuwa firaministan ƙasar ne birji rafeni ya buƙaci taron majalisa da nufin sasanta rikicin siyasar ƙasar wato sai ndp wakilin mu a ya mai mamman kanta ya halarci taron ga kuma ƙarin bayani da ya aiko mana duk da gungunan 'yan siyasa biyu ba su halarci taron ba wato 'yan adawa da 'yan ba ruwana an tafka muhawar akan jerin sunayen mutane shidda da aka gabatar ma taron bayan tantancewar da wani kwamitin na musamman da aka kafa ya yi akan neman wanda za a zaɓa a matsayin shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta da kuma mataimakinsa amma a mahawar da aka tafka ta ba da wanda ya samu yawan goyon bayan jama'a a fannin shugaba shine ka sunna sannan rukunin mataimaki nan ko idi dauda ne fi samun rinjaye wanda za a gabatar ma shugaban ƙasa ya yi zaɓen karshe wanda za a naɗa a matsayin shugaban hukumar zabe da kuma mataimakinsa a fiyar da nai da firaminsa malam birji rafini ya min takaitaccen bayani abin da ya saura eh, president zai dauki matakan shi kamar yadda constitution ta gai to amma adawa ba ta zo ba kaka ba komi tunda ba su son zuwa ba za su asa su dole ba ko annabawa su maila da ke cikin gungun jam'in kawancen adawa ya mun bayani dalilin kaurace ma taron da suka yi abin da sa mu je wanga taron da sai NDP ta saboda haramtattar taro ne wanda daman can mun ce musu ba mu taron sai NDP saboda sai NDP tana da matsala da yawa ya kamata a gyara matsala sai NDP kwana mu to sai NDP ayi aiki ta da mu mun yi takara mun aika shugaban sai NDP mai gina prime minister bai ba mu ba na amkin shi da zai gyara to me zai kai mu wannan taron ba an taba ɗaukar shugaban sai ne mataimakin shi gungu daya e eh, kaga wannan babban asara ce aka ma kasa saboda zabe za a taya sun yi so kan muje saboda su je su karan su babbaka ba su ko san ba yau suka ci karan su babbaka gobe sa biri wanda bai da babbaka to amma idan ta kasance haka lokacin da aka zo ga zaɓe haka kuma zaɓe ma tun da ba ku yarda da duk abubuwan da aka yi za ku kaurace abin da mu ba aka ɗauki alƙalan zaɓe da mu mu mun je mu shiga zaɓe na ganin babu bangarori biyu na siyasa wato yan adawa da yan ba na shin wannan hukumar zaɓen da za a girka Wani irin sahihanci za ta yi akan masu ikirarin demokradiyya tambayar da na yi ma sani tambari wakilin jam'iyyar pena al'umma ta sanusi jaku ba mu shi daɗi ba da 'yan adawa su zo ba saboda ko kana son ka yi kokowa da abin sai in kana cikin hilin kokowa to in ka koma bayan hilin kokowa kenan ka kare kanka abin jira a gani yadda koma za a fuskanci zaɓen da wannan hukumar da za a girka za ta shirya wacce ba ta haɗa wakilan wasu jam'iyyun siyasa ba musamman 'yan adawa da 'yan baruwa na irin kallon sahihanci ne za a yi mata a idon duniya mamakanta dw hausa ya mai nijar to yanzu kuma ga muhammad nasiru awwal da wasu labaran nahiyar afirka da suka ɗauki kanun jaridun jamus A wannan makon za mu fara sharhi da labarun jaridun na Jamus kan nahiyar mu ta Afirka da jaridar Süddeutsche Saitun, wadda a wani labari mai taken Sata a teku ta mayar da hankali kan sana'ar kamun kifi a gabar tekun yammacin Afirka. Ta ce manyan kamfanonin kamun kifi na ƙasa da ƙasa na sha'awar yin su a tekun Atlantika a ɓangaren yammacin Afirka, inda aikin da suka kwashe tsawon shekaru suna yi. ya rage yawan kifaye a yankin jaridar ta kara da cewa wani nazarin da aka yi kwanan nan ya gano cewa kasashen tarayyar turai na da hannu dumu-dumu a aikin kamun kifin ta barauniyar hanya jiragen ruwan kamun kifi daga kasashen portugal spaniya italiya da kuma girka sun samu izinin yin haramtaccen aikin sun daga gwamnatocinsu duk da cewa kungiyar tarayyar turai ta sha yi wa kasashe membobinta kashedi da su daina yin su a ruwayen kasashen gambia da equatorial guinea har sai an kulla sabuwar yarjejeniya da kasashen biyu kamun kifi babu kakkautawa da manyan kasashen duniya ke yi a yammacin afirka ya janyo asaran aikin yi ga miliyoyin matasa na wannan yanki lamarin kuma da ke tilasta su ɗaukar kasadar yin tafiya zuwa turai don neman aikin yi. Ita kuwa jaridar Noye Sursha Saitun tsokaci ta yi kan muhawara da ake yi kan alfanu ko kuma rashinsa na ci gaba da amfani da tsarin takardun kuɗin sefa a Afirka. Ta ce ƙasashen Afirka goma sha hudu masu yawan al'umma miliyan 155 da suka taɓa zama ƙarƙashin mulkin mallakar ƙasar Faransa ke amfani da takardun kuɗin sefa a Afirka. akwai dai takardun kuɗi guda biyu sefa ta tsakiyar afirka da ƙasashe irin su jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da chadi da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya ke amfani da ita akwai kuma sefa ta yammacin afirka da ƙasashe irin su senegal da cote da mali da kuma niger ke amfani da ita a da an alakanta kuɗin da sefa franc amma yanzu da kuɗin euro lamarin kuma da ke shafin darajarsa amma har yanzu faransa ce ke da cikakken iko a kan sefa ɗin su kuma a nasu ɓangaren ƙasashen renon faransa ba su da hurumin taɓa ajiyar su ta kimanin kashi 85 cikin 100 da ke a babban bankin faransa kuma har yanzu a faransa ake buga takardun kuɗin abin da ke zama tauye 'yancin waɗannan ƙasashe saboda haka ba abin mamaki ba ne da ake ƙara saka ayar tambaya game da ci gaba da kasancewa cikin haɗakar kuɗin na sefa. a ƙarshe sai jaridar noyes deutschland wadda ta buga labari kan makwafin kyautar nobel da a bana wata 'yar ƙasar habasha makauniya ta kasance ɗaya daga cikin mutane hudu da suka samu kyautar jaridar ta ce matashiyar lauya kana makauniya 'yar ƙasar habasha da ke gwagwarmayar kare nakasassu yunebesh niguisi tana cikin mutane hudu da suka samu lambar kyauta makwafin ta nobel ta zaman lafiya Nugwisi dai ta samu nasarori duk da rashin fahimta da wasu ke da ita bisa na ƙasa a ƙasashe masu tasowa na Afirka kamar Habasha. Muhammad Nasir Awal kenan da sharhunan jaridun Jamus akan nahiyar Afirka a wannan mako mai karewa. To idan muka tsallaka turai a wannan lahadin ce dai al'ummar yankin Catalonia ke kada ƙuri'ar neman ɓallewa daga Spaniya duk dai da haramta yunkurin da gwamnatin ƙasar ta yi. wanda ya jagoranci jibge jami'an 'yan sanda a sassa daban-daban na yankin zainab muhammad abubakar ta yi mana nazarin halin da ake ciki gabanin kada kuri'ar. yadda al'ummar catalonia suka yi ta gudanar da gangami kenan a jiya asabar gabanin kada kuri'un nasu mutane da dama sun kwana a gine-ginen makarantu inda nan ne cibiyoyin zaben a wani mataki na gudun kada jami'an tsaro su rufe wuraren domin hana su gudanar da zaben wanda tuni kotun kundin tsarin mulkin madrid ta haramta shi sai dai shugaban catalonia charles puigdemont ya faɗa manema labaru cewar babu gudu ba ja da baya a dangane da kada kuri'ar tasu duk da matakin da gwamnati ta ɗauka. ya ce yau mun samu nasara mun samu nasara kan fargaba da duk wata barazana mun samu nasara kan matsin lamba da tursasawa mun cimma nasara kan gwamnatin danniya wadda ba ta muradin mu kai wannan matsayin kazalika ba ta muradin mu aiwatar da wannan mataki cikin lumana kasancewar ba su san mu ba kuma ba za su san mu ba sun yi zaton za mu janye da zarar mun hangi matsala ba san cewar hakan ne ya karfafa mana mu domin yin nasara ba mai magana da yawon gwamnatin kasar spaniya ya shaidar da cewar an jibge jami'an 'yan sanda a cibiyar sadarwa da ke kula da wannan yanki kuma za su ci gaba da zama a wurin har na tsawon kwanaki biyu wannan dai bangaren umarnin da babban kotun kataloniyan ta bayar ne a ranar juma'a domin hana kada kuri'ar sai dai a ta bakin ministan harkokin wajen spaniya alfonso dastis cosedo da fatan ba za a samu wata matsala ba well we hope there will be no uh, disturbance ya ce muna fatan ba za a samu wani tashin hankali ba idan kuwa aka samu zai zamanto daga bangaren masu ikirarin neman ballewar ne musamman ma a bangaren kungiyoyi da ke nuna tursasawa da taurin kai da nuna aƙida da ke kama da na 'yan nazi waɗanda ke sa wasu tozartawa wasu da kuma amfani da ƙananan yara wajen cimma manufarsu wannan rashin imani ne uh, a nashi bangaren shugaban majalisar dokokin catalonia yodi sanchez kiraye ga jami'an tsaron da aka jibge gabanin gudanar da zaben da su nuna halayyar sanin ya kamata a yanayin da suke tafiyar da aikinsu ba tare da wa jama'a ba. Ya ce ina mika kira da babban murya ga jama'a da kuma jami'an 'yan sanda waɗanda ke sanya eh, idanu kan wannan ƙuri'ar da za a kada a Kataloniya. da su kasance masu tausayi da adalci a kan al'umma su tuna cewar wannan dama ce tasu ta 'yan ƙasa catalonia yanki ne mai arziki a hispaniya da ke samar da kashi ɗaya daga cikin biyar na ilahirin tattalin arzikin ƙasar rahoton zainab muhammad abubakar kenan to yanzu sai rahotonmu na musamman sauyi a afirka A jihar Jigawa da ke tarayyar Najeriya, wata mata mai suna Maimuna ta jingine aikinta na gwamnati da nufin ceto sauran mata 'yan uwanta da ke karkara musamman ma dai waɗanda ke galabaita ta fannoni da dama. Ga dai ƙarin bayani a rahoton wakiliyar mu Zainab Raburingim daga Jigawan. Babban dalilin da ya sa na bar aiki gaskiya abubuwa masu yawa sun faru. Misali, wasu matan sai kiga sun riga sun galabaita a gida sun fita daga hayyacinsu masu juna sai sun gama galabaita za a kawo su asibiti shine a je mu wayar musu da kai a gida kan doguwar nakuda sannan kuma da wannan yankan angurya da ake abu biyu masu mahimmanci shi sa na ga idan ina wajen aikin ba zan samu lokacin da zan wannan ba barin aikin shi ya fi mini in ya so na shiga cikin lungu da ƙauye na wayar da kan mata 'yan uwana. shin wannan wayar da kai da ke yi na jama'a kina tunkarar matsala kuwa eh to matsalolin ɗaya ne mazan ne wasu sai su dabarce su ce a'a ba su yadda ba amma idan ka bi su a hankali ka wayar musu da kai kai musu nasiha sai kika kuma sun bar matan suna zuwa awo ko kuma idan abin ne na irin wannan yankan angure shi ma in namiji ya jajirce ya ce a sai an wa yarsa sai ki dage ki ja ya ja ki ja ya ja cikin ikon Allah sai ga ya saki kuma tunda ni na sa kai na aiki ne na sa kai to da wannan nake zuba mai a mota dan mota ta in tafi in bi gida gida ko kuma in je wurin shugabanni kamar misali in garin dagaci ne in mai unguwa ne watar ma su suke tara mini matan nan da ya jawabi inda na ga abin ya kirkire kowace mace ta ce mijinta mijinta sai in ce to mai unguwa ko dagaci da Allah ya dan tara mini mazaje da zamu dan tattauna da su gwamnati ba ta taimako na ba wani mai kudin gari ko unguwa da yake taimaka mini dama sa kai na ne su kuwa matan karkara da ake yi domin su na tambaye su wani irin riba suka samu daga irin aikin da anti maimuna take yi a jihar jigari ke arewacin tarayyar najeriya ni ce da jigawa tsada eh, a gaskiya ana karu da wannan aiki ni ma nan ta karba haihuwa ta a gida ko mu a kanmu tana wayar mana kai game da shan magani ma kar mu dinga daukan maganin manya muna ba yara duka tana gaya mana tuna ni ba iya wannan aihuwar ba ma tana gaya mana tana cewa idan aihu idan lokaci ya zo kada mu bari muna doguwar naƙuda a gida ba ma kusatar asibiti ana amfana suna na hajiya amma ana cire mata anguriya kuma bayan nan ugunta sai ya samu ya riga zub da jini sai an hada da malaman asibiti to yanzu kuma alhamdulillahi mun samu ci gaba tume muna <laughs> ta kursayin tana wayar mana da kayan komai da komai duk ɗaukacin matsalar mu babu ta tafi sai dai Allah ya saka da alkhairi saboda dalilin tana wayarwa da kayi aka daina cirewa wannan anguriya anti maimuna ta zama zakaran gwajin dafi a cikin sauran mata ƙarshen rahoton kenan zainab sha'ib Rabaringe dw hausa daga jigawa a najeriya tumadalla da kuma rahoton na zainab muka zo ga ƙarshen sharar hunan bayan labarai na wannan makon Abdurrahim Hassan ke sallama da ku. Masu sauraron mu ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan lokaci kenan, amma za ku sake sauraron mu zuwa can anjima, da misalin ƙarfe biyu na rana, agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe ɗaya, agogon Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da kuma Senegal, a kan mita goma sha uku, kilohertz ashirin da mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari takwas da kuma kan mita talatin da ɗaya kilohertz dubu tara da ɗari takwas da talatin kafin wannan lokaci muke maka fatan za a yi ni lafiya.